wanda ya tsere ya buya a wani kauye ya ce fa suna cikin halin tasko kana kuma ya ce boko haram sun mamaye gidajen wasu fitattun mutane a yankin gula da madagali ciki ko har da gidan mukaddashin gwamnan jihar ahmadu umaru fintiri da kuma na hakimin duhu yanzu aka gidan hakimin mu na na duhu yanzu yaran sun mamaye gidan gaba daya suna cikin gidan ma gaba daya yanzu haka sun mamaye gidan suna cikin gidan ma yanzu suna jikin amir na su ma cikin gidan eh da zuwa mun je mun gan su suna ciki amma dai mun labe da mun je mun gan su suna cika eh, kauyuka sosai kamar ta ni suka shiga suna cika kauyuka suna cika kauyuka sosai sosai sosai sun yanka mutane sai sun ga mata kan su gawa mazarcin su su zo a da su da su kira da zalimai nan sojojin nake sun da su ya gaya mata dama. To ina batun da aka ce kuma suna idan suka ga matasa ko kuma majiya karfi kan cewa suna sa su cikin kungiya da gaske ne? Da gaske ne sosai ma kamar kake da nake ga maka na mahaya akwai akwai matasa guda hudu kun bi su ai har da wani mai gidan ma a wurin wanda ba zai amma dauka sunan shi ba ya bi su ai. To yanzu wani hali ake ciki a wannan yankin? Hali kam in ka idan har ka iya ka zo ka leka shi wala zaka ji wayan ba kuma kowa ana cikin jeji wala ka wani ma inda zai kwanta ba wani ma inda zai ba sai ba inda zai kwana. Yanzu wallahi inda nake wallahi malam inda nake nake wallahi tallahi wa bilahi lazi a cikin rumut area nake wallahi ga shi masara danyi wa za kare masara danyi ba wai zafa za ba masara danyi haka ana ci wajen ka cikar da masara yana daji in ya ji sosai baka nono da yake musu dan wanka ne haka inda haka nan ma bayanai sun ce mayakan boko haram har yanzu fa na ci gaba da watayawa a wasu yankuna na micika duk da fafatawar da aka ce suna yi da dakarun kasar wa'annan mutane suna cikin micika suna abun da su su yi a cikin micika to sai dai kuma kamar yadda bayanai ke nunawa yanzu haka ma akwai wasu ƙauya da ke tare hanya suna farma waɗanda ke neman tserewa daga garin micika kamar yadda wannan malamin ke cewa da kake cikin gari a micika in har ka samu za ka tirar da ranka in ka fita bayan gari akwai waɗanda suke tare al'umma su kashe su. To, wai babu sojoji ne ba an ce akwai sojoji suna kokari su. Akwai sojoji amma sojoji sun gudu ba soja a micika ko ɗaya. Ran da sojoji suke micika muna micika da sojoji suka bar micika mu ma mun gudu. To amma yanzu an ce akwai jiragen sama suna shawagi. Jiragen sama suna nan suna shawagi amma ran dare a halin da ake ciki yanzu haka yanzu haka da ake ciki na bugawa gida a cikin tsakiyar garin shiga kawai ake zuba gidajen mutane wuta inda ma yaran ba sa nan. Kuma irin a gidaje masu kyau wanda ana hangen cewa watakila ko akwai su a ciki sai jirgi ya zuba wuta. Yanzu haka halin waɗanda ba su tsira ba a cika agajin da suke samu shine suna nan suna rufe a cikin gidaje dai su tsallaka gidan makota makota su samu abun da za su da kuma abun da za su sha. Rahotanni dana na cewa dakarun sojin Najeriya na facen na kokarin kwato wuraren da ke hannun 'yan Boko Haram. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.